تجري قبل لا ألف ليلة لذي الحجة أحكامها ثلاثة كل من ضبط إخفاء نظام وإظهار فقط اول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى مفاغو دغ فوقو عرفي الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النصر المبين فيه الهدى والتنوين والوجود رميته بلقمة الأطفال عن شيخنا في الكمال عرضوا به أن ينفع الطلاب والأجر والفضول والثواب حشرهم الأجل والجميل للنور إنزة وللتنوين أرضوا أحكام فهو السبيل فالأول الإظهار قبل عهد للحلف في السرور فلتعهد حمد تهاب ثم عين حاب مهمل ثم غير خار وثاني إبراهيم لوجدة الحدث في يوم دون عنده قد وردت لكنها ذلك اسم يدرما بدين بأمهة بيده علما ولا أدرك بكلمة فلا تدرك الدنيا ثم سوى زلزلا والذائر الغرام لغيرهن في الباب والرأى ثم تلبيها منها والثالث الإقلاب عند الباب في مكتبة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الباطل من واجب للباطل من مرتب من بعد عشر رمزها في كلمها فالبيت قد ضمنتها شفاة كم جاء شخص قد سما

ثم جئت أعتامها ثلاثة لمن ضغط إرضاء إرغام وإظهار فقط فالأول الإرضاء عند الماء

والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقودها ولاتحاد فعرفي حكم لام ال ولام الفئل للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها الفارس قبل أربع مع عشرة خذ علمه من نبض حد شكاء وخف قيمه ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزا ورمزها فعي طيب، كريم من تفقه مزيد كريما للسافة ماذا من تشدمه بشاقة وأمسك والثالث الإظهار في البقية من من أعرف وسمها شفوية من أعرف وسمها شفوية من شفوية واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي لقربها فاعرفي حكم لام الولا من فعل للام الحالان قبل الاحر فيه أولاهما إظهارها فلتعرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل ربع مع عشرة لعلمه قبل مع علمه من ابق حجك وخف أقيمه ثانيهما إدغامها في أربع ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورم زهافعي وعشرة أيضا ورم زهافعي وعشرة أيضا ورم زهافعي وعشرة أيضا ورم زهافعي في وكانت الإظهار في البقية من عرض وسمع شرقية وعذبنا أهواء وفاء جهتك لرجع واتبعاد معرفتي وياك الأعلام أصل الأحرف أولاهما وإظهارها فلتعرفي ونفعل معرفته علمه لنفع الدواء حقيقه تاريخها إرغامها في أربع وعشرة أيضا وهم لها فعيل والثالث الإظهار نأكو أتشنه كنشو كنشان الميم الساكنة شيني إظهاري أي أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء نلغام وإظهار فقط mun ji hukunce-hukuncen mun ji hukuncin idigami mun ji hukuncin ihsa'i mun ji hukuncin idigami idigami ihsa'i na da harafi daya ko shi ne ba'u sai idigami na da harafi ɗaya shi ne mimo a samu mimin mai ɗauri sannan a gaba kuma a samu mimin wacce ba ta da ɗauri shine ya ce muku ai والميم إن تسكن تجي قبل الهجع لا ألف اللينة الذي الهجع نازوز جي وسسني تبدا أخان الألف اللينة كو لا ألف اللينة الذي الهجع ينزو الله تعالى يكي تشيوا ومن لم يتب فأولئك هم هم الظالمون هم hum ne hum ne zalimun asali hum ne amma zuwan wannan wannan ita ce al'alifun layyina an samu iltiqa usaki ne ne hum ba su kuni yake da shi ba asali hum man hum man hum ga man hum kake cewa aiko man hum to amma ga kaga mimun na da tsauri nan kuma ga alifin da tsauri ko alif da nan don ka tashi dole za ka yi manan wasali saboda ka ji daji ka ce humu zalimun shine ce wal in taskun taji qabla al hija mimun idan ta zo kafin harfofin hija'i guda 28 la alifin layyinati ai ma ta kabla al alifin layyina kada mimun ta zo kafin al'alifun layyina al'alifun layyina alifun ɗin da zai da wasali lizil hijabi mai hankali shi ce a kamu ha salasatun liman baba hukuncen-hukuncen wannan mimun na ɗin wacce ta zo ba kafin al'alifun layyina ba uku ne ikfa'un akwai ikfa'i idgamun da idgami sun ma izharun fakat sannan kuma akwai izhari to kun ga wannan ce alifun layyi al layyina ce al layyina idan ka samu al-alifun layyina dan kawai dole zaka masa wasabi kace humuz zalimun humul khasirun hmm? humul faizun mun gane ai waye bai gane ba shine al-alifun layyi al da ake magana kaina idan al-alifun layyina ta zo babu aiki al-mimus wasali za a mata ta tashi daga almimul sakina ta zama alimimul mutaharrika saboda ala hukuma laha mun gani yanzu nan kai abin da zaka nema sai dai an zo maka hukuncin la muhal lilani alhalani qabla al fi. ka gani to nan yanzu kawai nan zaka nema amma ba gonka da wannan mimun din yanzu nan wannan mimun din ba ta da hukunci yanzu alif da lam kuke nema ka samu al gaba me ya sama lamun ce ta shamsiyya ko lamun ce ta kamariya kowanne na da su kun gane to shi ne sai ya ce muku ya ce mana wasu na uku al’izharu shi ne izhari na uku shi ne izhari mun ji ikhfa'i mun ji idgami fil baqiya a duka sauran harfa wannan ne ne sauran harfan an cire ba'un an cire mimun zaura nawa to duk ashirin da shidan nan izahari za a musu min a harufi na harfa musammi ha shafawiyya sannan ka ce ma wannan sunansa al-izharu shafawi al-izhar al-shafawi yanzu mun sami izhari tana nawa kenan uku uku ba za ku layar ce min ba uku na farko الإظهار الحلكي شين إظهار به إظهار النون إظهار النون الساكنة والتنوين شيء إظهار النبي شين منه الإظهار المطلق شين منه ما misali بقى شيني shine idgami a kalma da kun idigami a kalma ɗaya ba za a idigami ba sunansa ne al-izharul mutlaq sai kuma na gaba shine me al-izhar ash-shafawi shine wannan wa hazar kai ka shedinka kai ta ka tsantsan ladawawi inda aka samu mimun mai tsauri gaba kuma sai aka samu wawun وفاء وفاء أن تختفي حقكم في إخفائي فاتج غير المغضوب عليهم ولا فاتج ويحقا سبو دميل قلبها سبو دسن يكسنشي أما خرجي جميم جواو جفاء مخرجين سيايا كسن آه قال الشيشاط بكواي للشفتين الواو ba'un mimu bishafatain alwawu ba'un mimu ita fa'un tana fitowa ne a tsakanin laɓa guda biyu amma kuma da harfa da harfa a ciki fa fa fa af af af fara fa'un kenan so da ba fa a larabci in kaji mutum yana fa a ɗan Najeriya ne ba fa shi dai fa sannan wawo ita ma makarajin su kusan ɗaya da nemo da shi ne sai aka ce kada sun yi kama kada je kai irfa'i wal ittihadin kuma sun sami ittihadi a makaraji ya rufi ka san wannan so da idan ka zo shine suke cewa a shaddu izharan fi alwawi wal fa an fi tsananta ikhfa'i izhari a wawun da fa'u kaga idan ka zo غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين هاغني هاغني ولا ماشي هاغني أشد إظهارا هو جواو gashi alaihim wala dhaka alama za yi wani abu na gunna gunna a wajen ghairi maghdubi alaihim wala dhallin sauri ka wuce mun gane haka na fa'un ma za ku iya kawowa shine sai yace ce hukumu lami almakana yanzu almimu sakina ko hukunce-hukuncen ta guda uku akwai ne iksa'i kam harfan lil الميم الساكنة حرف واحد ما هو الباء وما اسم الإخفاء الإخفاء الشفوي أن إنشاء الإدغام كم حرف الله ما حرفه الميم وما اسم الإدغام الإدغام الصغير أو ماذا إدغام المتماثلين ثم الأخير الثالث هو الإخفاء كم حرفا له ستة وعشرون حرفا أو بقية حروف الهجاء هاي وايو تينا أيوة، ستة بقية حروف الهجاء هاي يتي مخ هو بزوني ودنا أما لكنه أشد إظهارا في إيه في لماذا لقربهما ولاتحادهما بإيه بالميم في المخرج اسم لام الولام الفئل أن هذا مكو جابيو ينزنا أقوي لام أل أقوي لام الفئل لام أل إتشي لام إتشي كيجن حكي فئي أل كذا أما مثالي ولد سيكتشي الولد abu masjidun sai ka sa masa alu da lam a bako sai ka ce baitun sai ka ce albaitu. mun gane to shi na ita masa la mu'al la mu'al wannan yana da akwai bincikensa a nahawu sannan kuma ga bincikensa a tajwidi lilami al halani lamun din da kake jin a cikin al to tana da halaye guda biyu qabla al harfi kafin harfofi na hija'i guda 28 din kulahuma na farkonsu izharuha shine izhari kai ka arfi ka san wannan qabl 40 kafin huɗu, ma ashratin da goma nawa kenan ya ce muku qabl 40 ya mai da hamzatul wasli hamzatul ta zama hamzatul wasli saboda baitin sai ya tashi amma ƙabla arba'in ne hamzatul qadi ce amma sai ce ƙablar ba'in, sai daɗi. sau da rera baiti ma ashirashin da goma sha nawa kenan to kuɗi ilmahu ka sa iliminsa min ilgi hajjaka wa khat a tsimahu har sha hudu su ne me hamza banda min din hamza sai ne kai ibrahim ko da su duka ki so mana da harufan gasu nan daga ibi ya hajjaka wa haɓa tsimahu harfa nawa ne kirga guda nawa ba an yi a baya baya ce ƙablar ba'in min ba da ashiri kuma yake ba da amsa kai ba kai ba wancan ibrahim ɗin wancan kuma ya fa san da shi nake iya ku kasance mun sai kyale mushi inda ba ba ba ba ba ba ba gulmu ne inda an ce zo ka ansa ne shi zai taho eh, mu ce ko da su daga ibiki hajjaka wa khatta qimahu wa rai mana su kowanne ka faɗi sunan shi fara ce maka hamza ba ga hamza na a farko كيف حجك وقد أقيمه إنا لله شيء هذا شيء أنا أعرفه كما لأن شعري يا تفعل أنت ولدي لست ولدي إنك لا تصلي في الجماعة والله أنا مريض أنا مريض يتشي لا تذهب إلى أماكن كثيرة <laughs> يا رسول الله غمان يشاري يابا ce za ta sallatul jama'a bai gani bai yi bai bai san inda suke shi yasa na ce ina kallon shi ne ai ko da shi kai ibrahim ibrahim ɗin gaskiya kana ganin ta kuma gani ba da zaman ka ka gani hamza to mu je to na'am na'am آه بجحار سيني عبد الجبار ها يوا نعم نعم نعم نعم ها آه. Mimun kaba faɗi mimu ba ai na ƙarshen ake nema yanzu sai da mimin sai ne abdul-jabbar sai ne shi ha babba ba su ne hukufun lamin kamariya su ne hukufun lamin alkamariya su ne ga sunan ana ce musu alamul kamariya hukufun lamin kamariyati harfin lam wacce ake ce mata ta kamariya me yasa suka ce mata kamariya saboda idan ka faɗi alƙamar za ta fito alƙamar تغابت الساعة وانشق القمر هذا alƙamar daga nan sai aka zaɓo su kuma wancan sai aka ce musu a ashamsiyya saboda idan zo ka zo faɗin shamsu ba za a ji lamun ɗin ba ash ai ba alshamsu kake cewa ba sai dai mutanen gari ne sai kaji mutum ya ce wai sunan shi da sai a ce alzakzaki tun daga nan kasan jahili ne alzakzaki alzakzaki ala kuma zakzaki tun daga nan kasan jahili ne ne wani alzakzaki sai dai alzakzaki a wani alzakzaki amma sai a sa wato i e, wai l alzakzaki tun daga nan bai kamata mutum ya bukata ba to kaga alqamar alqamar shi yasa ake ce musu lamul qamariyya allamu alqamariyyatu allamul qamariyya harfin su ne waɗannan da aka lissafa mana ga su kidigi hajj jaka wa khaf wa qi ما يبغي الذكاء وخف عقيمه وخف daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha sha biyu sha uku sha hudu kayan na rijalul bula ha'u ba rijalul bula ha'u zan labarin rijalul bula ha'u ko sai mun gama karatu zan ba ku to kaga su ne waɗannan duk lokacin da aka samu lamun alif da lam suka zo gaba aka samu ɗaya daga cikin waɗannan to za ka faɗi lamun ɗin za a ji ta wal an'ama khalaqaha wal an'ama khalaqaha إن البقرة تشابه علينا to غينو سوما هكا نحاء هكا نجيم هكا مو فهمت؟ جاء جلل إن البقرة إن البقرة إن الجنة إن الجنة إن الجنة هذا ليكو أنه باشينا والقمر كلا والقمر كلا والقمر هذا هو القمر tafhimi za a yi ko tarkiki kallawal wal ko ne daidai abubuwan wanda ne na yi daidai su da me yana da fataha kuma rawun din na da kasara kuma zan tsaya dai to tajwidin nan dai gayi nan to hima idgamu ha bi arba'in sannan na biyu shine idghamul mim idghamu al idghamu lani al fi arba'in a cikin hudu wa asharatin da goma sha nawa kenan sha hudu aizan kuma wa ramzu hafa'i da alamomin su nan fa ita ta haddace shine zai karanta muku ثم صل رحم تفس ضد ذا نعم دعسوا أظن ذو الشريف للكرم وانا دلنا في هوهين أما أنا صد ذاتنا شنيب شي بياني نقول صد ذاتنا كم جاد شخص قد سمع دم طيبا زد في شكرا بعض ما ثم أنا في هوهين أنا فشغا سو ما فشغا أستاذ رموزني أي ba a fassara rumuz ai sai dai sai dai waɗannan suna da ma'ana sib dasana kam ja da shakhsun qad sama ba mu da lokaci bari sai mun gama karatu mun gama a fassara ranar jama'a ba kowa ba an kuma ka tambaya ba